لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa na kwanni da da'ira masu sauraren mu daga nan radio murya al'umma da ke birnin kwanni muna yi muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuna sauraren barnamij na ilimi da fahimta su ne jagora wanda muna tare da Sheikh Abdulmalik Hafizahullah wanda a yau ma Sheikh za shi mana bayani game da abin da ya shahi lamari na addinin mu mala ana magana kullum akan waqi'una al-mu'asir waqi'i na musulmi muna son mu ji bayani takaitacce menene ma'ana wannan kalima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلمة واقعنا كلمة بيوتي أنغانيكو آه المعاصر كما كلمة تشيكي نسيت كلمة تشيكو دا أكو كلمة واقع wato ismul fa'il ne na waƙa'a ya ƙa'u an gane ko a an shafe masa wawun ya kamata a ce yau ƙa'u tunda ba kasra ba ce take gaban wato ƙafin ba a ce ya ƙa'u ba to amma dai malaman sarfa suke cewa duk da yake ƙa'ida an ce in wawu ta haɗu da ya'un da kasra gabanta shafe ta ake yi to kaga nan wannan ya saba wannan ƙa'ida wasu na ganin saboda kafin tana ɗaya daga cikin huruf al-isti'la harafi mai girma kenan to waqa'a shine sabata abu ya tabbata an gane ko shine waqi'a to amma an ka ce waqi'a nan ana nufin reality abinda da faransanci suke kira reality ko reality shine abinda hakikatan haka yake kenan yanayin mu da muke ciki to na din nan tana nufin namu musuwa musu mu musulmai tunda yanzu kan musulmi zamu magana وقع وتثبت وحق التي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة an gane ko sannan Allah ya ce wato fa yawma idin waqa'atil waqi'a kinan mai abkuwa ta abku kinan hakika abinda ake ciki al mu'asir kuma ana nufin wanda muke tare da shi daga al asr ne shine zamani kamar muna tafiya tare da shi cikin lokaci daya kamar yadda suke kira arrahin suna nufin zamanin da muke ciki asrun arrahin ko waqtun arrahin arrahin arrahanu shine alhabsu daurewa kina wanda muke daure tare da shi wanda Allah subhanahu wataala ya sanya muna tafiya tare da shi kina cikin wannan darasi za mu yi bayanin halin da musulmi suke ciki a yanzu saboda mutum ya san matsayin da yake kafin ya tunkari mushkilolin da wato suke tunkara sai zuwa gaba na'am
mallan sai mujiz tarihi islam tarihi na musulunci a takaice
to abin da ya samu ka kawo wannan nukta a nan abu na farko saboda sanin baya yana taimaka ma ka gane yanzu sannan ka san yadda za ka gina gaba shi yasa rarrabewa tsakankanin lokuta guda biyu tsakanin almadi da alhadir da almustaqbal akwai matsala wani abin da yake gani bakin abin da ya yarda da shi bakin da akwai yanzu ina fata an fahimci za ga wannan yana masa tasiri waɗanda kamar yanzu mun ka diba addahariya kamar kafirai ko adduhuriya kamar da ibnu Uthaymeen ya ce kamata a kira su shine cewa su sun yi imani da abin da akwai yanzu shi yasa an ce musu akwai wata rayuwa zuwa gaba ba su yarda da ita ba sun rage sun yanke cewa babu wani abu bakin abin da suke shi suka yi imani da shi wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce musu da komai ba ba komai bace face rayuwar mu ta duniya dan haka su sun kafirce ma baya dan bu su yarda da cewa bayan su tana da wani amfani ba ko za a tayar da ita kuma sun kafirce ma gaba dan bu su yarda cewa akwai kiyama ba amma sun yarda da yanzu tunda suna rayi to sannan kuma akwai waɗanda su kaga kenan su waɗanda za su girmama kawai abin da akwai shi yasa zaka ga wanda ya tasirantu da irin wagga aqida cikin musulmai zaka ga kawai shi ba ruwan shi da magabata ba ruwan shi da magabata ko na addini ko ma magabatan shi ko al'adodinsa ko na kwarai ne ko ba na gari bane sannan kuma ba ruwan shi da abin da zai zo gaba kawai dai yanzu dai ita ce yadda da ita sai kuma wato cikin zamani akwai waɗanda su kuma zaka ga su sun yadda da baya kawai ba su ma yadda da lokacin da suke ciki ba shi yasa su duk abin da zai faru a zamanin su sai sun rena shi ba su yadda da shi ba sai dai abin da ya wuce waɗanda ake cima 'yan ra'ayin riƙau alhali kuma shi ko wannan ita ma matsala ce domin mi domin idan aka ɗauki baya ita kaɗai yanzu muka koma shekara ɗari biyar duniya ba haka take ba mutane sutura da suke sawa ta bambanta ababen hawa sun sabunta na'urori sun sabunta ko ba haka ba to kaga bai yiwuwa ka ce duniya dole da madi kawai za ta aiki ba za ta yi kiyasi ba da halin da take a yanzu iyayenmu na da in ka koma shekara ɗari sai ka iske ko ɗari biyu walki na suke sawa to kuma kai ba ka sawa walki to ya an kai kuma kake son a riƙe abin da suke akan shi an gane ko shi yasa sun wa wasu kafirai suna girmama iyayensu kawai da abin da yazo daga iyayensu ba tare da sun yi bincike ba an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun ba mu taba turawa ba gaban ka annabi sallallahu alaihi wasallam wani mai gargadi face mutrafuha majiya dadin ta domin in su masu jin dadi da masu mulkin su da masu ilimin su na kere-kere da masu mulkin su da masu kuɗi suka ce kawai su ne mutrafuha in sun bi waɗancan mabin su za su yi galibi to shi yasa Allah ce illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma za su yi mun iske iyaye mu akan wata shari'a kaga ashe sun yarda da abin da ya gabata wa inna ala atharihim muhtadun mu akan gurabun su ne akan abin da suka bari zamu zamu shari'a dan haka ba mu yarda da duk wani abu wanda za a kawo ba kaga sun kafirce mu madi ina fata an fahimce ni to sai kuma waɗanda su kuma suna girmama abin da zai zo gaba su ne ake kira le futurista future da larabci da faransanci shine abin da zai zo gaba abin da suka kira future da yaren ingilishi akwai wani dan kasar italiya yana da wannan mazhaba ya shahara da ita ana kiransa futurism wata mazhaba ce wadda take kafirce ma baya ta kafirce ma yanzu wai ita abin da zai zo gaba kawai ta yarda da shi to waɗannan kuma zaka iske mutane ne waɗanda sun ta'allakar da gurin su ga abin da ba su samu ba ina fata an fince ne ba wani dalili su dai ba su yarda da baya ba ba su yarda da yanzu kawai futurist abin da zai zo gaba to abin da zai zo gaba kuma gaibi na Allah ɗaya san yadda al'amari zai kasancewa ina fata ana fahimta ta yin hukunci akan abin da zai zo gaba wannan kuskure na kamar yadda muka bayyana cikin karatutukan da suka gabata akwai wani marubuci na kasar America da suka ji daɗi suka ga sun samu kere-kere da ilimin technology yake cewa ya rubuta har ya rubuta littafi shine Fukuyama wanda ya mutu a 1992 a mil nafsan 1992 yake cewa ya rubuta littafi wato sunansa nihayatu tarikh nihayatu tarikh shine da ingilishi sunansa the end of the history and last man wato la fin de l'histoire et le dernier homme wai abin da shi ke nufi duniya daga america ta ƙara tashin a samu wata daula wadda ta samun karfi can da akwai wasu dauloli inda suka ruguje daular fir'auna ta ruguje ta taso ta ruguje musulmi sun yi mulkin duniya sun ruguje abin nan an samu germany almaniya ta dauka an samu rasha ta dauka an samu ingila ta dauka an samu america ta dauka to daga yanzu kuma shikenan ba wata ƙasa da za ta taso bayan america wannan kuma mun nuna cewa ƙarya ne tunani ne irin nasu hukunci akan abin da zai zo gaba sai Allah kuma shi Allah cewa yi wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas kwanaki muna juya su ne wato a tsakankanin mutane kenan kaga duniya babu abin da ke tabbata akan hali guda ko al'umma ta tabbata da ilimi ko mulki ko jagorancin duniya wanda gashi nan yanzu China ta taso kuma kowa yana ganin yanzu irin matsayin da China take da shi kuma ko ba mun hankalta ma China ba ko da ma babu ta kasa a yanzu mu dai mun gaskanta da na alqur'ani domin sunna ce ta Allah kenan dole na kuma haka rayuwa za ta gudana ba wanda isa ce kullun karfi yana tare da shi ko dukiya ko mulki ko wata ni'ima na'am kama shahatta hadwal inji abul baqa'i randi man sarrahu zamanun sa'atu azmanu to idan muka duba tarihin musulunci bayan mu yasa zamu karance shi zamu ga cewa musulunci dai ya faro ne a jaziratul arab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam balarabi ne a jaziratul arab a makka da nan musulunci ya faro to a makka dai shekara goma sha uku da aka yi na da'awa ba a samu wani karfi sosai ba sai da aka yi hijira ta farko aka je habasha ethiopia kenan ko kuma tsakanin ethiopia da eritrea musulmi na biyu suka sake suka sake hijira kuma har yanzu a habasha domin waɗansu sun dawo akan hanya suka gane cewa labarin da aka ba su mutanen bakka sun musulunta ba gaskiya bane suka sake komawa waɗansu kuma suka dawo ba su samu damar tafiya ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira ta uku ya je a Madina a can aka kafa daula ta musulunci aka tsaida al'amurra aka yi wasiqatul ahad wato yadda za a yi alkawali na zamantakewa tsakanin musulmai da kafirai tunda akwai yahudawa a Madina wanda farkonta an rubuta al-muslimuna ummatun min dunin nas su musulmai wata al'umma ce wadda wato ta saba ma sauran mutane tana da nata addini da aqida da kuma dabi'o'i waɗanda suka saba mana kafirai to bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai jima a Madina ba shekara goma ne ya bar duniya kenan daga hijira tana da shekara goma zuwa ta sha ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya khulafa'ur rashidun sun yi zuwa shekara ta 41 lokacin su ya kare sai kuma wato in mun ka ɗauka a daular umawiyya daula ta banu umayya ta ɗauka daga wannan lokaci na hijira tana da shekara 41 zuwa shekara ta 130 da wato biyu kenan suke cewa ko 36 daga wannan lokaci wannan daula ita ko ta kai ƙarshe daular abbasiyya ta ɗauka daga wannan lokaci hijira tana da shekara 130 wato da biyu ko da ko da shida daular abbasiya ita ɗauka ta yi shi sai hijira tana da shekara 656 ita ma ta wato ruguje to bayan wannan sai daular abin nan daular umawiya da ta zo a andalus andalusi kenan spain ta kasar yanzu ita ko wannan ana ganin ta fara ne daga alif da ɗari tara da talatin da ta fara ne hijira tana da shekara ɗari da talatin da takwas kenan daular umawiya ta faɗi a dimashq suriya a alif hijira tana da shekara ɗari da talatin da shida sai kuma shi wancan da ya gudu abdulrahman bin muawiya ya je kafa daula bayan shekara biyu a andalus spain ta yanzu kenan to ita ko wannan daula ta andalus ta fara ne daga shekara 138 daga nan zuwa hijira tana da shekara 100 wato uku da sha shida ta koma tsari na gado can da ba gado ba ne akan suna cewa abdulrahman ad-dakhil shine ya kawo wannan tsari a hijira tana da shekara 422 wannan daula ta samu matsala shine cewa aka samu rarrabuwar kawuna waɗansu jihohi suka fara wato ballewa to amma dai hijira tana da shekara 800 wato da 97 wannan daula kafirai suka yaƙi capital kinta tun da capital kinta kai shekara 400 wato ba a samu abin nan ba ruguza ta ba duk da yake wasu jihohi sun tafi amma capital kin ɗai sai da ta shekara kusan wato 400 an kasa cin nasara a kanta to bayan wannan muna ganin akwai asr da suke kira asrul mamalik ko abin nan ya fara daga daular abbasiya tana da shekara 656 shi kuma wannan asirkin ya kare hijira tana da shekara wato 923 sai daga wannan lokaci sai daular Uthmaniya a Turkiya ita ko ta fara hijira tana da shekara wato 923 zuwa hijira tana da shekara 1000 da ɗari uku da kuma wato arba'in da bakwai haka a wannan lokaci ita kotar ruguje mun ɗauka miladi bari mu ɗauki miladi abin nan haihuwar annabi isa kenan alaihi salam hijira tana da shekara 1923 zuwa 1924 a wannan lokaci daular Uthmaniya ta wato ruguje to wannan shine mujas tarih na daular musulunci kenan in muka dibi daula ta Uthmaniya ta kasar Turkiya wadda ta ruguje 1923 zuwa 1924 yanzu muna 2021 kenan ana jiran shekara uku a kai shekara ɗari da rugujewar khilafa al-islamiyya da sunan khilafa al-islamiyya duk da yake bayan daular Uthmaniyya Turkiyya an samu kuma dauloli da suka tashi musamman irin daula ta Saudiya wadda bayan rugujewar daular Uthmaniyya ta tashi duk da yake ta samu matsaloli akwai daular Uthmaniyya Saudiya al-ula akwai al-thaniya suna cewa ma akwai wato a al-thalitha wato daular dai ta dan fama da matsaloli amma dai a ƙarshe dai har yanzu ita wannan daula tana nan tsaye daga wannan kuma lokaci zaka iske daɗa ƙasashen musulunci an ka daina zancen khilafa aka kuma zancen wato shugabanni tunda an yaki ƙasashen musulmai an rarraba su wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi malam mun ji mujiz na tarihi islam eh malam so da yawa muna ji ana magana game da abin da ya shafi mu'tamar Almaniya da Birtaniya.
Na'am.
Menene hakikanin wannan mu'tamar?
to waɗannan mu'tamaratkin shi mu'tamar na almaniya ana kiransa mu'tamar balin balin wani gari ne da ƙasar jamus ko mu ce almaniya an yi wannan taro a 1818 wanda lokacin su jamus suna da karfin fada a ji suka kira kasashe musamman har daular Uthmaniyya Turkiya wani lokaci sun kira ta duk da ke wani lokaci ita ba ta shiga cikin tsare-tsaren su ba duk da ke ta halarci taron saboda fama da matsaloli da take yi na wato mulkin bai da karfi sosai kuma tana ganin akwai zalunci ciki cikin wannan tsari da za a yi shine sai turawa suka haɗa kai su kakkasa duniya tunda sun gane mafi yawancin kasashe ba su da karfi na makamai ba su da karfin tattalin arziki ba su da karfin wayewa sai suka ga yadda za a yi a turo a san sirrinsu sai a zo a yaƙe su sai kuma a mallake su a mallaki wato arzikin kasashensu shi kuma mu'tamar burtaniya suna ganin babban mu'tamar shine wanda wato gladstone gladstone wani ɗaya ne daga cikin prime ministoci da aka yi na ƙasar birtaniya wanda an haife shi wato a alif da ɗari takwas da tara ya mutu a alif da ɗari takwas da tis'in da takwas wanda a wannan lokaci suka tsara yadda musamman ƙasashen musulmi za su yi kace-kace da su wanda a karatun da ya gabata mun bayyana cewa sun nuna ƙarfin musulmi yana cikin ababe guda biyu na farko shine wato alkur'ani kamar yadda malaman tarihi suka faɗa na biyu kuma aikin haji shi alkur'ani matsalar shine babban abin da musulmi suke bi wato masdar na shari'a su tushen shari'a da tsarin rayuwa da aƙida sannan kuma shi ko aikin hajji can ne suke taruwa suna tattaunawa to sai suka yi yadda za a yi su yi tasiri ga waɗannan abubuwa abu na farko suka ce shi ƙur'ani a buga shi ya yaɗu ga duniya sai ya zaman to bai da kima irin ta da kaga wannan abin shi ne aka ci gaba da tsarawa aka yi develope har ƙur'ani ya koma cikin salula gashi muna ganin alkhairi ya buga alkur'ani ba ma shakkar niyoyin waɗanda suka buga alkur'ani wuce ba su yi mai kyau ba musamman kasashen musulmai amma su turawa abinda suke so cikin wannan qur'ani ya yadu gashi nan ko ina shikenan sai zaman bai da wata kima qur'ani cikin aljihu qur'ani cikin salula kana iya jifa da salula amma baka iya jifa da alkur'ani kana iya rantsuwa da Allah da ƙarya an gane ko alkur'ani na cikin aljihunka ko salula mai qur'ani na cikin aljihunka ga qur'ani ga fina-finan batsa a haɗe wuri guda kaga wannan duka haiba ta alkur'ani ta fita daga wajen musulmai kaga yana tare da su amma ba sa girmama shi irin yadda ya kamata sannan kuma aikin haji suka kirkiro abin da visa shine takarda da ke baka dama ka shiga wata ƙasa a zahiri yana da kyau tun da ƙasa tana buƙatar tsaro amma su suna buƙatar ta wannan fuska kuma su samu iko na ƙayyade adadin da ake buƙatar ya halarci aikin haji saboda musulmai suna tattaruwa da 'yan siyasa su da talakawansu da malamansu da masu ƙere su da komai su tattauna matsaloli daban-daban su ba juna shawara in ma taimako ne da shafi dukiya ko wani abu wani na iya taimaka ma wani kaga wannan ci gaban musulunci ne kuma taro wannan yana tayar musu da hankali saboda babu wani taro a duniya irin wannan taron to sai suka karra yadda za a bi a ci nasara akan waɗannan abubuwa to kaga ashe gane matsalar mulkin mallaka da gane matsalar visa da wato matakin da suke son su ɗauka alkur'ani ya zama tobe da tasiri a rayuwarmu ba abu bane wanda dama sun saba kuma tun lokacin da qur'anin ya sauka ai a makka an yi adawa da shi a duk daulolin da an kai na musulunci kuma an yi haka yadda za a yi abici hasken alkur'ani kuma waɗannan turawa yanzu da suka samu ilimin duniya su ma sun kama wannan hanya da haka sanin wannan taro ka karanta mu'tamar berlin kuma ka karanta shi wannan tattaunawa da shi gladstone william gladstone na ƙasar birtaniya da ya yi da 'yan majalisa na ƙasar Birtaniya kaga menene wannan taron ya kumsa kuma menene aka shirya ma ƙasashen musulmai kakkasa tsammanin wasu abubuwa ne waɗanda yau ne aka fara su mutane suna ta kwallowa ba su san cewa ba abubuwa ne waɗanda an gade su tun gadin gadin kuma an tsara su illa dai ana ta ƙoƙarin yadda za a yi a ƙara tabbatar da su Allah kai mu tsari
Allah ya saka malam da alkhairi malam duk wanda ya ji bayani wannan ya san cewa suna da ahdaf wa'annan mutane na'am to menene ahdafu saitara wal ihtilal to tunda sun yi taro an san suna son su mallake mu ne to ahdafu saitara akwai manya akwai kanana amma saboda lokaci ba lokaci ne mai yawa ba za mu tattauna akan kanana daga cikin manya daga cikin su na farko ahdafu saitara shine suna son su mallaki kasashen namu ya zama to kasashen mu suke da maganar aji kinan kasa kamar ta koma tasu wanda in kana son ka gane wannan kuma cikin tarihin su 'yan mulkin mallaka da Birtaniya Ingila kenan da kuma Faransa misali a nan Afirka da sauran kasashe dai waɗanda su ne waɗanda su suka fi fitowa a fili mafi yawancin kasashe a can da ana kiransu jahohi ne na waɗannan kasashen yanzu Nijar da ta yi zama jaha ce a cikin eh jaha ta Faransa haka Burkina Faso duk kasashen da suka ba mulkin mallaka matsayin jahohi na waɗannan kasashen suke shi yasa ma yanzu akwai il il wato wasu tsibirrai da suka mamaye tun a can wancan lokaci har yanzu waɗannan tsibirran suna ƙarƙashin Faransa zaman da ake su bu su balle ba to kaga wannan yana nuna maka cewa abu na farko suna son su mallaki kasashen na biyu suna son su ɓata addinin waɗannan ƙasashen domin in muka duba shi wannan kamar abin da suke kira istimar mutum uku ne ba istimar bane sunansa ihtilal domin istimar shine rayuwa to amma ba rayar da mu aka so ai ba a'a an zo ne a halakar da mu dan kashe-kashen da aka yi da ruguza kasashen mu ai ba wannan ba rayawa bane ƙarya ce suna ne an kasa wato shiga burtuci aka yi to a babban waɗanda ke bayan waɗannan abu mutane guda uku ne na farko masu mulkin su 'yan siyasa na turai masu jagoranci na wannan lokaci na biyu waɗanda ke bayan wannan abin masu kuɗin turai saboda suna son su saka hannun jari na uku masu addinin su malaman su to kowanne sai zaɓi nashi fage su 'yan siyasa abin da suke so a je a mallaki ƙasashen afirka ta fuskar mulki da siyasa su ko masu kuɗin su suna son arzikin afirka ya zama to hannun jari a hannunsu yake su ko malaman su suna son a yada addini na turai na kiristanci a kasashen afirka da na musulmai waɗanda za su mamaye sai zamanto su uku ne suke aiki tare a lokaci guda wanda kuma kowane yana kula da hakkin wani daga cikinsu shi ya sama prime minister belgica belgic a wancan lokaci yake ce ma malaman kiristanci na wannan lokaci kaf ku je ku ce musu giya haramci a'a ku bata mana tattalin arzikin mu in ma za ku taba giya to ku taba giya su can ku ce musu burkutu haramta amma ka ku ce musu giya da muke sai suwa wato haramun ta kaga ashe yana kula da tattalin arzikin su da siyasa su to su shi yasa shi mamaya ta kasashen mu sai an kasa masa suna istimar colonization alhali ba rayarwa bace waɗanda suka zo suka kashe mutane suka yi kace-kace da su suka kashe suka rusa gidajensu suka rusa makarantunsu suka sace littattafansu suka kona saura suka kwashe mata da maza aka je su matan aka sa su bauta aka yi zina da su cikin jiragen ruwa aka kai su can kuma suka yi bauta suka yi rene ƴaƴan turawa aka kai su aka aure su ko aka yi ta zina da su suka yi ta haihuwa ƴaƴa ba su da su ba su da wani yanci a can kuma ƴaƴan su ba su da wani yanci a wancan lokaci ko ba haka ba aka zo kuma mazan aka sa su noman rake aka sa su gine-ginen gidaje suka abin ga yanzu kasar da aka yi ma irin kasashen da aka yi ma irin wannan banna wai sai a zo kuma sai a ce musu a'a ai abin da ake nufi wai rayar da ku aka zo aka yi wani irin rayuwar aka yi haka cikin yada addinin kiristanci ana kiransa at-tabshir at-tabshir bushara to kaga waɗancan mutanen ana kiransu almubashirun masu yin bushara to kaga wannan bushara ba san inda ta samu asiri ba domin shiga cikin kiristanci nuna cewa akwai wani Allah ne wanda ba banda Allah subhanahu wataala to wannan kuma kafirci ne to kaga sai sun ka ba su a ce musu almunassirun masu son su sa mutane cikin addinin kiristanci ko nasaranci sai suna ce almubashirun wadanda su yin bushara mu a wajen mu wannan ba bushara bace halaka ce ina fata an fahimce ni don Allah ya nuna cewa babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wa ma min ilahin illa ilahun wahid qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga dai a takaici kenan abinda su turawa suke so na farko su samu iko akan kasashenmu na biyu su samu iko akan arzikin kasashenmu na uku su samu iko akan addinin kasashenmu na hudu su samu iko akan ɗabi'o'inmu su canza su su garwaya su su lalata su kinan kaga kowane janibi su ne manya-manyan abin da ake bukata a wancan lokaci kuma har yanzu shine abin da ake bukata a samu a yi a samu iko a mamaye kasashe a hana addinin mu a musanya mu da wani addini arzikin kasashen mai zamanto nasu ne gwamnatocinmu da masarautunmu su zamanto biyar su suke yi ido a rufe sannan kuma ya zamanto arzikin da ke cikin ƙasa su suke sarrafa shi arzikin da muke nomawa su suke sarrafa shi babu wanda zai ce wani abu wannan shine a gurguje abin da suke kokarin su kai izuwa gare shi
Allah ya saka malam da alkhairi da wannan bayani eh malam akwai wace hanya ce ya kamata mu bi domin karewa ko kuma nisantar waɗannan makiya al'ada'u thalatha wa kafiyatu takhallus minhum to su waɗannan makiya ko ne yana da nashi domin mun ce yan siyasar turai na farko kenan na biyu malaman turai na addinin kiristanci na uku masu kuɗin turai to kowanne daga cikinsu su sun nuna cewa suna da makiya su a afirka cikin hutsar da suka aza maƙiyansu na farko su ne sarakai masu mulki maƙiyansu na biyu su ne malamai na addini musamman ƙasashen musulmai maƙiyansu na uku su ne iyaye to su ne waɗanga al'ada usalasa to sai aka ce ya za a yi a ci nasara akan waɗannan mutane an gane ko na farko sai mu fara da sarakai sai aka ce to yanzu duk abin da za a yi a zo a yi kokari na farko ka a kwace musu mulki ɗari bisa ɗari idan aka kwace musu mulki ɗari bisa ɗari to za a sami matsala domin bi domin za su ci gaba da sa mutane su yi bori sai aka ce a'a to sarki yana nan matsayinsa na sarki amma yana karkashin wato mai mulki na turanci yana iya fitar da shi ya sauke shi daga matsayinsa ya ya ɗora wanda yake so to kaga daga nan an samu matsala kenan yanzu sarki ya zamanto da shi ke da izini cikin al'ummarsa yanzu shi ma ya zamanto ɗai ne daga cikin masu biyayya ga tsarin da su turawa suka kawo amma za a bar shi cikin wani ɗan ƙwarye-ƙwaryen wani ɗan nasara saboda akwai matsalolin da in sun taso in ba su sarakan ba aka bari suka ci gaba da wato mallaka al'umma to kenan za a iya samun matsala domin akwai mutumin da mugu ne cikin al'umma amma su ba su san shi ba amma idan an ka bar su sarakan sun san shi sun san kowa su galibi sun san asilinsa sun san daga inda ya fito sun san iyayensa sun san yadda ake mu'amala da su to kaga wannan na farko kenan to su sarakan da aka bar su hutta ta kenan mataki na farko yadda za a yi a rabu da su sai aka ba su dan kwarye-kwaryen mulki na biyu kuma sai aka ce to abinda za a yi a ɗauki 'ya'yansu a sa su su shiga karatun boko saboda an ɗauki mujahilai ba mu waye ba ragaitacci yanzu da aka zo aka ce sarakai su sa 'ya'yansu da yawa saura daga cikin sai suka kiya sai suka ɗauki 'ya'yan bayi sai suka bayar to ana tafiya ana tafiya kawai sai 'ya'yan bayin nan ko 'ya'yan talakawa sai suka fara samun babban matsayi a cikin ƙasa su zan minista su zan kumandan su zan kaza sai suka kama an kware su suka ce to kai harka na harka ga take sai suka ɗauki 'ya'yansu ruu sai suka sa tun da yanzu sun gane abin yana da amfani har sun kai sun fi son 'ya'yan talakawansu ko sun fi ganin kimar 'ya'yan talakawansu da 'ya'yan bayansu akan 'ya'yansu tun da 'ya'yansu sun koma baya kenan bature dama ya haka don ko sun kawo 'ya'yan da ba nasu ba to za su ga wato illar wannan abin zuwa gaba za su ga 'ya'yansu ba su da ta cewa amma 'ya'yan bayansu ne yanzu su ne adda babban matsayi a cikin ƙasa ko 'ya'yan talakawansu to da suka yi haka sai suka zuba 'ya'yansu to menene suke son su cimma a wannan tsari shine cewa idan ƴaƴansu suka je suka yi karatu suka yi lakkol zuwa gaba zai zama towa zai karɓi wuri dama ita sarauta abu ne na gado ba yadda za a yi wani ya kwaci wannan wuri in ba da ƙarfi ba in ba ya gada ba ko in ba a yi wata ciwa-ciwa ba to sai suka ce yanzu yadda za a yi zuwa gaba aka yi shekara hamsin ko saba'in ko ɗari to zai kai inda ƴaƴansu sun yi karatun boko sai ya zamanto da ɗan sarki da ɗan sarki duka sun gadi sarauta amma wanda ya yi boko yanzu shine adda paver na zama a wannan wuri kaga yana da wani kaso na ilimin turawa shi yasa aka bambanta shi da sauran 'yan uwa sai zama to kenan yanzu har yanzu sun amshe wannan mulkin da suka bar ma sarakai na kwarya-kwarya wannan kenan sai aka dawo to mataki na biyu iyaye to su ko iyayen yara suna da al'ada su suna da addini su kullum suna nuna ma mata suna nuna ma ƴaƴan su kasu yarda da turawa sai aka ce to ya za a yi da su sai aka ce to na farko shine ku yi kokari babban abin da dan Afirka ya dogara gare shi shine noma to idan ba a bari ba aka yi noma dan Afirka bai yarda shi lakwal sai suka ce to a maida lokacin vacance lokacin hutu shine wato mawasimul amtar lokacin da Allah zai yi ruwa sai a ce an sallame kowa sai a tai a yi maka nomanka kuma ɗanka in lokacin lakwal ya yi sai je lakwal kenan hadafinka da hadafin su turawa bai ci karo da juna ba su turawa an je an yi musu lakwal wata tara kai kuma an zo an yi maka nomanka wata uku idan ɗanka yana da ilimi kwarai kuma za a cire shi daga gari yanzu tana yiwa yanzu ya kai inda zai karatun shi dole sai an je wata makaranta to kaga akwai matsala sai suka ce to a samu wasu kuɗaɗe a bashi in mutum guda na ga yi maka noma to sai a baka kuɗin mutum talatin su yi maka noma to kaga idan ana maka noma ba da noma shi da yadda mai ka ba to haka za a yi ƴaƴanku suna karatu suna karatu sai sun kai inda sun rabu da ku sun samu matsayi babba sai zama to toki sun cimma biyan bukata sunan da shekara hamsin ɗari iyayen sun mutu yanzu kuma waɗannan yaran su ne suka yi karatu gare su yaran su ne sai zama to sun samu mallakar abin da suke so a cikin ƙasashe abu na uku sai malamai su ko sai aka ce to ya za a yi da su sai aka ce to na farko a yi duk yadda za a yi malami da a cikin al'umma mutum ne wanda maganarsa tana da ƙarfi malami da duk alkhairi abu mai kyau sai kaga an ce kai ba malam shi ko ba haka ba shi kuma malam yana matsayin mutum ne cikin al'umma idan ya zo idan bai da aure za a bashi mata idan ma yana da aure za a ƙara mai wata za a bashi gona za a yi masa noma za a yi masa duk abin da yake bukata na aikin noma a yi mishi sara a yi mishi maimai a yi mishi abin nan bugun hatsi a kawo mishi abinci a gida rago da kaza da midin da duka ana yi ma malam to kaga malam yana da kima kenan da mutunci sai aka ce to ya za a yi su kuma a kare da su sai aka ce to a mayar da su duk wani malami a yi kokari ko dai ya zamanto ya koma karkashin masarauta ɗari bisa ɗari ko ya koma karkashin wato gwamnati ya zamanto an yi masa wani salayar ko ko ya zamanto an kai shi a kotu in malamin shari'a ne yana kula da saki tun da shari'a an kasa ta biyu abin da ya shafi haddi na sata da zina turawa suke yi abin da ya shafi saki da aure da daura aure an bar ma al'adodin ku ba a taba su ba ina fata an fahimce ni da gado duk saura an bar muku saboda irin waɗannan ababen ba su son su taba su da sallah saboda in an taba sallah mutuwa za a yi mutane ba za su yadda ba amma an bar muku sallah da saki da aure to in barawo yayi sata sharuɗa sun cika ba a yanke hannu ba a kaza ba a kaza in mutun ya jira ba a kashe shi in mutun ya sha giya ba a yi masa haddi saboda suna son tsarin su ya amfana da waɗannan kuɗaɗen me ya amfanuwa da waɗannan kuɗaɗen yanzu kaga misali idan mutum ya san in ya kashe ba za a kashe shi ba to kaga zai ci gaba da kashin mutane kuma sun za su washe kariya in nasu ne dan tawaye ne ko abin da ya kama da haka kuma za a iya bada kuɗi a sako shi sannan kuma gidajen karuwai zina misali an ce za a yi haddi to ai kuma karuwai suna bada patanti kinan gwamnati ba za ta samu kuɗi na gudanar da ayyuka ba kamar yadda suke tunani a irin nasu tunani gidajen giya in an ce duk wanda ya sha giya ya masa bulala arba'in za a sami matsala domin mi domin za a rasa tattalin arziki ta wannan fuska suke kallo ina fata an fice aka ce to malamai su kula da sakin aure da daura aure da kuma gado wanda yayi yarda a mai na musulunci wanda bai yarda ba kuma a mishi na turawa to sai ya zamanto saushen malamai suna karkashin masarautu direct saushen malamai suna karkashin gwamnati to yanzu malamin da bai shiga waɗan gaba sai aka ce to ai duk yadda za a yi kada ya samu cin nasara sai ya zamanto da malami ya wadatu amma yanzu kuma bai wadatu ba to in bai wadatu ba ko ya bar karantarwa ko ya nemi wani aiki karkashin gwamnati ko masarauta in ba haka nan ba ko talauci zai buge shi sai zaman to bai samu abinci ba sai aka koya ma al'umma kuma matasa musamman aka ce musu malami mutum ne wanda bai da wani amfani cikin al'umma domin amfanin da yake kawowa shine zancen lahira kenan bai da solution game da al'amarin duniya yana muku zancen sai an mutu to ku kuma yanzu duniya ya za a yi ku same ta ku tabbatun shi zancen sai an mutu wani abu na wancan sai an je lahira yana zance an tashi kiyama akwai hisabi akwai kaza akwai kaza akwai kaza dan haka wannan babu zancen wannan magana shi yasa sai suka sa mu mutane ganin cewa malamai waɗansu mutane ne waɗanda suna tare da ku amma kamar magana da suke yi bata dace da rayuwar ku ba kinan bai dace ku saurare su ba to kaga daga wannan sai zamanto ana ana tafiya ana tafiya mutane suka guji malamai to sannan sai aka fiddo wani tsari na karatu tsari na lakol da ake so da ba a biyan lakol kyauta ake biya abin ga boko mun ce boko mutane sun fahimta waɗansu daga cikin abin nan kyauta ake yi a kai ɗanka wani lokaci ana biya maka biya gashi nan dai mutane kuma suna ta fiddo 'ya'yansu kuma wani lokaci suna ta musu musanyar wurare idan a Najeriya ne aka kai ɗanka boko sai ka cire shi sai ka maido shi a nan Nijar kaga ba a san shi ba idan a Nijar ne aka sa ɗanka boko sai ka cire shi in kana da ƴan uwa a Najeriya sai ka tura shi ba a san shi a can ba ana ta dubarce dubarce to turawa suka ce ayi hakuri lokaci zai zo yanzu da idan aka samu tun boko za a ba za a ba malamai kuɗi da rago da shanu da wane ne su yi addu'a a sako shi yanzu kuma sai da kai boko da aikin gwamnati sai an ba da cin hanci sannan ba mutum ya samu shiga sannan yanzu da sai an ba uba mahaifi kuɗi a tai da ɗansa ya je ya boko yanzu kuma shi ke sai da gonarsa da gidansa ya biya ma ɗansa boko suna nan suna ja sannu sannu saboda sun san wato abin da suka kitsa suka shirya to su kuma malamai ya za a yi a ƙari da su sai aka ce to yan boko na farko su ɗauke su ba komai ba shi yasa shi ɗan bokon da baban shi da jagoran shi na gargajiya da malami duka waɗanda ba mutane bane baturi ne a wani abu domin shi ya san duniya shi zai gwada mishi yadda za a rayuwa baban shi ba komai bane malami zancen lahira ne yake yi ba komai bane da kaza da kaza da kaza iyayen shi kuma ƙauyawa ne wato bu san komai ba bu su iya faransai ba bu su iya anglais ba bu san wanda duniya take tahiya ba in sun ma yi wata magana sai shi na shi dibin su kamar waɗansu dabbobi dabbobi ne ko biran rahakan ga waɗanda bu san ciwon kansu ba su kuma malamai sai aka sake kitsa wani abu da aka ga yankin musulmi har yanzu bokon takicin nasara sai aka ce to a kirkiro franco arab franco arab ko islamic study shine wato a yi karatun addinin musulunci tare da na turawa tunda an gano abin yana da matsala to sai suka yi tunani musamman a nan Nijar a 1956-57 a 1956 a 1957 sai an ka yi ecole mai dansa ta farko a sayi sai sai aka kirkiro ta aka zo aka tsara aka ce to yanzu za a yi karatu tunda can sun san an yi muqawama an yi yaki yaki da su sai aka zo a rubuta bismillahir rahmanir rahim saman tabulo a karanta alhamdu to su abin da suka yi wannan saboda suna ganin mutane ba su yarda da su ba kina an ce ana karantar da alqur'ani da larabci alboko kuma ana karantar da boko sai a ce to ai shikenan dama musulmi ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka bamu cikin rayuwar duniya mai kyau a lahira ka bamu mai kyau Allah ka tsare mu da azabar wuta dan ka zai samu ilimin addini zai samu ilimin boko kenan wato babu wata matsala to su da suka yi haka akwai khuttar da suka tsara ba mun ce kamar abin da suke so shi zai afkuwa ba daga nan aka yi ta buɗe lakol-lakol ko mu ce wurin karatun boko na mai darsa babban abin da suke so shine idan ɗalibi ya tashi yana karatun bokon nan to waye wadda ake bashi ana son tarin jayi karatun shi na addini sannan galibi zaka iske wani ya shiga ilimin nashi bai taka kara ya karya ba domin ba zai fahimci karatun addini da kyau ba sai ya zama to larabcin ne kawai zai iya da kyau larabcin yarin jayi addini to idan yayi college an gane ko ko mu ce ya yi wato abin nan secondary school sannan ya zo ya yi lise abin da suke kira ss high school ya zo ya wuce an gane ko ya yi university ta larabci to inda zai je university kin tasu ci kaga in ka je maroko kai university tasirin faransa a maroko tabbatacce na in ka je jami'a a tunisia tasirin faransa a tunisia tabbatacce na in ka je misali a lubnan can da ma sun kafi tasiri tun da sun samu kaso ya kai kusan talatin da suka mayar wa kiristoci a ƙasar lubnan laraba waɗanda suka koma kiristoci tasirin suna can babu dai wata ƙasa wadda za ka je babu tasirin su illa yan kalilan wani wuri ya fi wani tasiri in ka je misra akwai tasirin ingila tun da faransa ita so ta mata mulkin mallaka ba ta samu dama ba ingila ta mata wato mulkin mallaka an gane ko to kaga idan aka zo duk inda zaka je kai karatu akwai tasirin su turawan a wannan wurin sai zaman to kai university kai doctora to sai ka dawo to in aka ci gaba da tafiya yadda su sarakai ƴaƴansu waɗanda suka yi boko suka zo suka mallaki wuraren su haka dai su kuma malamai za a yi dan boko wanda zai je yayi karatu a jami'o'i har ya samu doctora tana yiwa ma bai karanta addini ba tana yiwa ya karanta addinin amma akan tsari so bai karanta addinin da kyau ba tana yiwa ya karanta addinin da kyau amma bai da ruhin addini saboda ya koma ya fi tsoron salary salaire akan addinin sa to sai ka iske waɗannan mutane su ne za su dawo su fara ruguza manyan manyan malaman musulunci su ce wani jahili ne imamu shafi'i bai san komai ba imamu abu hanifa bai san komai ba imamu malik bai san komai ba imamu ahmad bin hanbal bai san komi ba imamu shafi ibnu taymiya ba malami bane ko kuma tafsiri ba ilimi bane sakafa ce domin duk abin da za a ce wane ya ce wane ya ce ba ilimi bane saboda an koya musu filozofi wai al-ilmu ma la yakhtalifu fihi shakhsan wala yatanatahu fihi kabshan al'ilmu abinda ake ce ma ilimi ma la yakhtalifu fihi shakhsan wanda mutum bi ba sa sabani akan sa wala yatanatahu fihi kabshan wato rago bi ba za su yi turere ne ba kuma ce tunayya tsakankanin juna an gane ko ba za su tuni juna ba kenan sai a ce maka n plus 1 ɗai an ƙara ɗai sai ka ce biyu a Nijar biyu ne a Najeriya biyu ne a Amerika biyu ne a Faransa biyu ne to wannan shi ake kira ilm amma yanka zo cikin tafsiri ko cikin hadisi ko cikin fiqh sai a ce maka qala fulan qala fulan qala fulan malam wani ya ce malam wani ya ce to kidan kaga wannan ya koma sakafa culture ne ba wai ilimi bane har su zo suna nuna cewa babu ma tafsirin alqur'ani a duniya yanzu misali an kace tafsiru ibnu jarir at-tabari sai su maka a'a ara'uz zamakhshari fi tafsir alqur'an آراء الطبري في تفسير القرآن يعني أنت تفسير الزمخشري تفسير القرطبي سيتي آراء الطبري القرطبي في القرآن الكريم وين رأيك كان سنة باوي تفسير قرآني بني أبين سكي سنسو كي قريش وما أنا قرآني بيد تفسيري رأيك كان متانيني أكون سكي فسر القرآني kaga sai akai irin mazhaba ta alhadasa waɗanda su sun kirkiro ta mazhaba alhadasa shine cewa ba a yadda ba da wasu ka'idodin tafsiri ko tafsiri kowa ya fassara maka shi abin da ya ga dama duniya babu wanda zai azama wata doka amma sun manta da cewa an aza ka'idodi na ilmu tafsir usulul tafsir da usulul hadith da usulul masalahul hadith da usulul luga da kaza da kaza da ake gane magana wadda ingantatta da wadda ba ingantatta ba to sai aka sa yaki tsakanin waɗanda suka yi karatun zamani na addini da kuma malamai na gida wanda kuma kowanne daga cikinsu yana da amfani shi karatun gida zai gina ka zai koya maka littafi tun daga farko har ƙarshe zai koya maka yadda aka fassara kalma da asalin yarenka zai baka tarbiyya yadda zaka mu'amala da littattafai da malamai da kuma ra'ayuka na malamai shi ko jami'a da karatu na zamani za ta koya maka sanin duniyar da kake ciki za ta wayar da kai za ka iya rayuwa tare da komi yake zuwa sabo gwargwadon yadda kake bibiyarsa to kaga babu cin karo tsakanin waɗannan ababen guda biyu to amma su abin da suke so a sa yaƙi tsakankanin su sai ya zama to wane ya rena wane to kaga an samu matsala kenan shi yasa kasancewa ka kayi karatu a jami'o'i har ka samu doktora ko profesora bai hana ka kai karatun addini a gida wajen malamai sannan kasancewa ka malamin zaure bai hana ka karanta littattafan zamani ka fahimci yadda duniyar musulmi take ciki don saboda ka amfani kanka ka amfani musulmai to kaga sai suka kawo wannan suna son yanzu doctor shine zamantowa badil kaga a Saudiya aka hiddo karar da malamai ne suke karantarwa irin su Bin Baz irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani irin su Muhammad Al-Amin Shanqiqi dukkan su babu wanda ya karatu a wata jami'a babu wanda adda diplom da aka zo da doka sai aka ce to zo sai mai doctora to kaga Bin Baz ba a iya cire shi kai tsaye sai aka ce an yi mai shugaban waziri na shu'unul din mai kula da addini wato minista mai kula da addini karshe aka zo aka ce to an yi mishi mufti mai ba da fatawa an kai ta nisa da su sauran kuma an kamar da su masallatai amma ba su da tasiri a cikin jami'o'i wannan duk tsari ne wanda da ja a can rubuce yake sun san da shi su turawan da kuma waɗanda suke bibiyar su to kaga wannan dai a takaice waɗanda makiya guda uku kaji hanyoyin da aka bi kowane ga yadda za a yi a rabu da shi lami lafiya ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya tsare mu malam sai bayan wannan bayani me ke biyo bayan ihtilal wannan mulkin mallaka menene ke bi ma ba da ma ba da ihtilal to bayan an yi mulkin mallaka bayan an yi mulkin mallaka turawa sun ce sun ba mu yanci to sai suka ɗauke sojojinsu an gane ko da suka ɗauke da suka ɗauke wato sojojinsu suka tattara kayansu sai suka koma to shi ne wannan ma ba da ihtilal amma da suka je sai suka yi nadama an gane ko sai suka yi nadama nadamar da suka yi da sun bar waɗansu wurare sai ya bayyana akwai wasu alkhairai a cikinsu shi ya sama waɗansu wuraren ba su ma tafi ba kwata-kwata misalin irin Afirka ta kudu, South Africa, akwai bakake akwai farari tun da suka zo suka zauna suka ga wurin yana da albarka yana da wurin noma akwai ni'ima har yanzu turawan ingila sun kiya son zan yan kasa a can misali irin kasar zimbabwe akwai gonakin noma sun tafi amma kuma sai suka mallaki gonakin noma sai zama to yan zimbabwe ba za su iya ciyar da kansu ba shi yasa ma mugabe da ya hau mulki ya ga abin yayi yawa kashi 95 na abincin kasa gashi ana noma a kasa a kashi a waje ce a'a sai ya ɗauki gonakin gaba ɗaya yanka su yabba 'yan ƙasa wanda duniya ta yi mai ca wai turawan sun sai su da kuɗi kaza kaza alhali wancan lokacin ana tsoron su ma ko ƙwace suna iya su yi wani dalili ya nuna cewa sayan da sun kai sayan Allah da annabi na ma in ma akwai takardu kaga zalunci ne sai suka busu fita ba to yanzu kuma irin ƙasashen da akwai arziki na ƙarƙashin ƙasa to sai suka sami matsala saboda da sun tafi sun bar arziki kamar suna ganin kashi biyar ne cikin ɗari ko goma yanzu arziki sai ya lumka so dubu kuma an ce an ba su yanci kaga a ce yanzu ƙasa tana matsayin jiha ta wata ƙasa yanzu kuma an ce an ba ta yanci to kaga akwai matsala to wannan yasa suka yi nadama nadama mai girma to sai suka canza tsarin yadda za su zo shine sai suka kirkira wato abubuwa wato kharaju min albab kamar da wani masani yake cewa wa dakhalu min nafiza sun fita ta kofa an rabu da su an yi bankwana kawai sai an kaji sun sullumo sun dawo ta window ko kuma mu ce ta wato abin ta taga to kaga abin da suka yi kenan ko fenetar ga wanda yake fahimtar fenetar to kaga ashe wannan shine abin da suka yi tunda sun tafi sai suka gano sun bar alkhairai masu yawa ga gonakin noma a Afirka ga kuma arziki karkashin kasa wanda ya lumka ninkin ba ninkin wanda sun ka sani a da to kaga akwai matsala sannan kuma koda sun san da arzikin sun sa tsammanin za su shiga da tsatsa sai aka fara samun duniyar concurrence ƙasa sai ta kira wata ƙasa ta ce ta zo ta haƙa mata wani arziki kenan sun fara samun tarayya wannan kuma bala'i ne gare su to wannan sai yasa sai suka yi nadama sai suka lokacin da za su tafi sai suka bar waɗansu abubuwa dama kafin su tafi sai da suka tsara yadda za su bar wato kasashe su ci gaba da zama bayinsu don dama ba wai sun tafi bane da niyyar sun tafi har abada a'a sun tafi ne da niyyar har yanzu su suke kula da waɗannan kasashen to akwai ka'idodin da suka aza za mu dan tattabo su ɗaya bayan ɗaya na'am
malam so da yawa muna jin magana game da tauliya Na'am.
menene ma'anar kalma ta tauliya na'am at-tauliya shine dora mutum an gane ko akan wani wuri saboda ya ci gaba da aiki shi yasa ake kiran waliyul ahad an gane ko shine wato waliyul ahad jibin tallamari to kalima tana tana nufin jibin tallamari kamar taimako kuma lokacin tana nufin a'a mutum ya zamanto kaga karkashin ka ko kuma ya zamanto a'a kai ka dora shi to wannan shine abu na farko wanda suka fara amfani da shi lokacin da za su tafi wa za su ba mulki sai sun duba sun gani wanda ya fi dacewa da su wani mutum za su ba mulki wace jiha za su ajiye mulki wace kabila za su ba mulki mai wani addini za su ba mulki su tafi wanga duk abu ne wanda sun rike sun tsara shi sai sun dubi wanda zai fi dacewa da su son ransu sannan su bayar to shine at-tauliya ina fata an fahimce ni na'am
Allah ya saka malam da alkhairi eh malam mun sani so da yawa ana ta diviser premier ne na'am taqsim al-qaba'il wal mamalik wal mamalik na'am menene ma'anar wannan eh, musala daga cikin abin da suka tafi- suka bari lokacin da za su tafi suna son su ci gaba da mulka bayan sun yi tsarawa za su ba mulki to shine sai suka ga ya za su yi su raba kabiloli na duniya yadda za su bari rikici wanda zai rinka tashi dole a je wajensu don a ci nasara sai suka rarraba kabiloli duk kabilar da take da masarauta mai girma sai su datse ta yanzu misali idan muka ɗauka a nan afirka mu ɗauki kabila ta bare bari kanuri kaga akwai borno akwai sauran kanuri a chadi akwai wata yanki a nijar difa akwai wani yanki sai suka daddatsa su to me yasa suka yi haka kaga wannan zai taimaka musu cewa sun raba kabila guda mai aƙida guda mai addini guda mai sarki guda mai tunani guda yadda sarkinsu in yi musu magana suna iya haɗewa kaf to ya an ka bar kabilun afirka akan matsayin kabilu na masarautu to duk sarki in ya zo kabila shi za ta yi mishi biyayya shi ai haɗa afirka ba zai wahala ba misali ci gaban wannan kabila ba zai ba zai wahala ba to eh, misali mu ɗauki eh, masarauta ta shehu usman bin fodiyo kaga da suka zo saura tana najeriya saura tana niger saura tana kamaru sun daddatsa kaga sun yi yadda suke so idan muka dubi kabiloli misali irin bambara bambara in mun ce bambara wanda ake kira jula a kasar eh, abidjan cote d'ivoire ivory coast kaga akwai saura a ivory coast cote d'ivoire akwai saura a burkina akwai saura a mali eh, ga sunan dai sun daddatsa su akwai saura a senegal sun daddatsa wannan kabila ba su yadda ta zamanto akan karkashin abu guda ba haka idan muka diba a ka- a kasashen larabawa kamar akwai kabila ta al-akrad akrad Kurd- kurdawa eh waɗannan kurdawa nan da ake cewa ko kurdawa sa aka zo kabila ce mai karfi mai ilimi mai tunani wanda Salahuddin al-Ayyubi wanda ya yaki Yahudawa a Baitul Maqdis ya yi tahririn Baitul Maqdis ya yantar da shi daga Yahudawa aina daga cikin Akrad to ya za su yi sai suka ɗauki wannan kabila suka daddatsa ta suka ɗauki kaso suka watsa a cikin eh, turkiya suka ɗauki wani kaso suka watsa a cikin suriya suka ɗauki wani kaso suka watsa a cikin eh, eh, iraq suka ɗauki wani kaso suka watsa a cikin iran suka ɗau- gashi nan dai suka tarwatsa wannan kabila mai yawa wanda sai zamanto kullun yaƙe-yaƙe ne take yi ta zama tsuntsu 'yan tawaye marmakon su za a kabila guda mai masarauta guda mai mai tunani guda an gane ko sai suka daddatsa su kenan yanzu kullun sai ka ji su a iraki tawaye suke yi a siriya tawaye suke yi a turkiya tawaye suke yi ko ina tawaye suke yi ba su da tacewa haka sai suka yi ma wato abin nan kabila ta wato tawariq wato tamashak kenan buzaye suka zo suka ɗauki saura suka datsa suka mayar da su a cikin nijar suka datsa saura suka kai su a cikin mali suka datsa saura suka kai su a cikin algeria suka datsa saura suka kai su a ina haka suka daddatsa wannan masarautar sai zamanto kullum mafi yawanci zaka ji su tawaye suke yi saboda an mayar da su akan sabon tsari to wannan shine taqsimul qaba'il saboda kullun idan wata kabila tana son ta balle sai su taimaka mata ce an zalunce ku ku yi tawaye idan kuma wato wannan kabilar ita ce take mulki sai a ce ma waɗancan to ku kuma ku yi musu bore ku yi revolution ku kwace mulki domin naku ne to kaga haka ne suke suna amfani in suka ga masu yawa sun taso sai su ce ku yi bore ku kwaci mulki idan suka ga yan kaɗan sun tarwatsa sai su ba su makamai su ce a'a an zalunce ku ku karɓi mulki saboda zalunta ku ake yi kaga sai zaman to ba mu samun zaman lafiya kuma kullum aka yi rikici an raba hankulan mutane yanzu kaga misali dan kurdan akrad na ƙasar iraki in ya haɗu da dan akrad na ƙasar turkiya ga su kabila guda addini guda tunani guda amma yana ganin wannan etaranje ne domin ga inda aka haife shi can shi ko wancan ga inda aka haife shi kaga wannan sun ƙara tarwatsa tunanin mutane da kuma wato kwalcakin su kuma cikirkin su to wannan shine taqsimul qaba'il da suka yi suka rarraba kabiloli idan muka zo taqsimul mamalik shi ma yana tare da taqsimul qaba'il suka rarraba masarautu idan muka duba masarautar Borno an ka an daddatsa an sa saura cikin Nijar an sa saura cikin Najeriya an sa saura cikin Taji kaga sun kassama wannan masarauta sun hana mata karfi irin wanda sun ka iske ta akan shi ina fata an fahimce ni to wannan tsari shine tsari sabo da suka kawo menene sabon wato tsari shine cewa da kowace masarauta tana da nata yanki da take mulki a matsayin sarki to sai suka koma a'a yanzu za a koma sabon tsari ba irin na da ba kaga yanzu misali a Niger sai mu dauko masarauta ta Agadas misali in muka dauko masarauta ta Agadas sai mu dauko masarauta ta Kanori wadda ke Difa sai mu dauko masarauta ta Zandar wadda take da alaka da waɗannan yankuna har zuwa can wajen Daura an gane ko sai mu zo nan maradi da kwanni masarauta ta Gobir gobirawa sai mu ta arewa wajen arawa akwai masarauta ta arewa sai mu ta can doso wajen tazar maganda sai mu ta wajen tiliberi masarauta ta songai ina fata an fahimci ni ban sai ba ina ganin ai duka na kawo su to yanzu duka sai da an ka tattaro tattaro tattaro da wani yanki na kuma daula ta Uthmaniyya tun da daula ta Sheikh Uthman bin Fodio tana da yanki a cikin Niger sai sun ka tattara waɗanga masarautu gaba ɗaya gub sai sun kai musu shugaba guda sai an ka haɗa sarki da sarki da sarki da sarki sai an kai musu oga ogansu shine shugaban ƙasa kenan da ana bin tsarin masarauta yanzu sai aka koma bin tsarin shugabanci na ƙasa to kaga wannan sun yi shi saboda kowace kabila suna iya amfani da ita don su tayar da fitina a cikin ƙasa ko su nuna an zalunce su ko su nuna muku kukun fi suwa ne ko su nuna jihar ku ta fitawa ne ko abin da ya kama da haka to wannan shine wato tsari da suka bar ƙasa kasashen Afirka da kasashen musulmi da shi saboda su ci gaba da mulkin kasashen mu sai abu na gaba wanda da shi suka ci gaba da mulkan mu shine wato insha al'umla wal anzima da suka tafi sai suka koma yanzu arziki lokacin da Almaniya ta mamaye kasar Faransa daga cikin mulkin mallakar da ta mata shine kuɗi ita take da tsarin kuɗin da za ta aza mata to yanzu faransa da ta sonce bayan yakin duniya na biyu sai ta ga ya kamata ta maka sashen afirka su ita ma kuɗin bari ta yi kokari za ta tsara musu kuɗin da za su amfani da su to yanzu idan suke yin kuɗi kenan suke aje maka kuɗi sannan suke kare darajar kuɗinka sannan duk abin da zaka saya a duniya su za su baka kuɗi ka saya sannan kuma arzikin da za su tono a ƙasarka su za su yi maka kuɗi su saye shi kidan ka ci gaba da zama bawa har abada domin ba a samun yanci sai kana da yanci na siyasa nazartar da abin da kake so a kasar ka kuma sai kana da yanci na gudanar da tattalin arzikinka to amma an sakili da ka ce ba za ka yi shugaba za ka yi musu wani iskanci kawai sai ci maka to ba matsala shikenan sai a ki buga maka kuɗi ko a ki baka kuɗi dama an yi seri seri yana daga cikin abin da ya sama wai za a kai bagabo kotu saboda lokacin da ya rasa kuɗin biyan ma'aikata akwai seri seri na kowace ƙasa ko ba haka ba seri a ta Cote d'Ivoire seri a ta Niger bagabo da ya gabai da kuɗin biyan ma'aikata kawai yasa an ka kwashe mai banki na bes yawo an ka je an ka ɗebo duk seri da akwai an ka te an ka biya da ita wannan wai yana daga cikin bannan da ya aikata kadiba kuɗin na cikin ƙasar shi bai da izini ya biya 'yan ƙasarsa kuma suka sa kele suka kulle bai da kuɗin biyan ma'aikata to wannan ɗaya ne daga ciki sai in sha annuzum sai suka al'anzima wato tsarin da za a tafi da shi sai zama to duk tsarin da za a yi yanzu nasu ne sabo za a bi tsarin noma za mu aje namu mu yi aiki da nasu ba laifi bane mu yi aiki da nasu amma mi zai hana ya zamanto nasun ɗin da za mu amfani da shi mu ne za mu gudanar da abinmu tsarin karantarwa nasu ne ake bi tsarin tsaro na ƙasa nasu ne ake bi tsari na gudanar da tafiyar zamantakewa ta ƙasa nasu ne za a aiki da shi tsari na addini nasu ake son ai aiki da shi tsari na ɗabi'o'i nasu za a aiki da shi tsari na tattalin arziki nasu ne za a yi aiki da shi to sai zamanto kenan yanzu ya zamanto komi ba ku da naku nasu ne kuke amfani da shi ba ku da yaren da za ku yi amfani da shi sai nasu shi yasa yaren su shine saman yaren kowa kuma da shi ne za a yi muku magana misali 'yan ƙasa shugaban ƙasa zai musu magana masu jin faransanci cikin 'yan ƙasa nawa ne yan an ɗauka cikin ɗari to amma shugaban ƙasa zai magana da yaren turawa sannan a fassara ma 'yan ƙasa abin da ya faɗa da yarurrukan su turawan ɗin shine abin da suke son su kai gare shi kenan yanzu in yi magana da yaren su za a fassara da wannan yare da wannan yare da wannan yare ma'ana kenan su waye yan ƙasa cikakku su ne waɗanda suka karanta yaren shi su turawan su ne yan ƙasa domin suna aka yi ma magana sauran mutane duk su abin da aka ce sai da aka fassara sannan sai suka nuna maka cewa shi yaren nasu shine ilimi alhali yare ba ilimi bane larabci a shekarun da yayi a kasar Spain shekaru 800 da wani abu yayi zama shine yaren gwamnati kuma yayi wato langa official kenan kuma yayi zama shine yaren ilimi langa scientific da shi ake rikere-kere to amma sai aka dawo ka nuna maka a'a yare shine ilimi yare shine ilimi wanda yake jin yare to amma inda bannar take an koya muna ilimin mathematics da faransanci an koya muna physics da faransanci an koya muna shimi ko da turanci na english amma kuma ba a koya muna aiki da su ba yadda ake kere-kere ka gana akwai wata matsala sai zama mutum ya zan dokta ne a ilimin noma amma kuma bai iya shuka ba to me aka yi kenan babu tatbiq to kuma yaren sai aka nuna shine ilimi kenan yanzu faransanci shine ilimi amma alhali ga mutane sun iya faransanci kuma su iya kera komai ba a kasashe to ya aka yi haka kenan an tuce ka an nuna maka yare shine ilimi alhali ita faransa yaren da take amfani da shi wajen kere-kere wani yare ne yaren faransanci ingila wani yare take amfani da shi yaren english rasha wani yare take amfani da shi ta yi kere-kere rashanci america wani yare take amfani da shi yaren english saboda mafi yawancin masu jagorancin daga ingila suka fito to abin tam espania spain wani yare suke amfani da shi na kere-kere yaren spananci iran da take kere-kere da wani yare take amfani yaren su na na furs parisanci ah to inda yare shine ilimi to ai bai dace da ƙasa guda ce ya kamata ta yi kere-kere a duniya inda yare shine ilimi da ƙasa guda ce za ta yi kere-kere bai dace a ce wasu ƙasashe sun yi ba amma sai muka ga ba ƙasa guda ba China ta ci gaba tana kere-kere da wani yare take amfani yaren Chinanci Japan ta ci gaba da wani yare take amfani yaren ƙasar ta to ya aka yi su da yaren su suka iya kere-kere mu yaren mu mu ba mu iya kere-kere shi alhali su da nasu suke yi kuma duk waɗannan ƙasashen da suka ci gaba a duniya yaren ƙasashen su da shi ne suke yin kere-kere kuma da shi suke karantarwa da shi suke shari'a da shi suke gudanar zamantakewa da shi suke research ba laifi ka koyi yaren wani saboda ka amfana da wani abu nashi kamar yadda faransai suke koyon angle musamman don saboda kere-kere kuma musamman ilimin likitanci da kawo cimetris dole sai ka hada da ingilishi saboda turawan ingila sun ci gaba a duniya kai da turawan faransa amma sai aka nuna maka yare shine ilimi alhali ga mutane nan tun lokacin mulkin mallaka sun iya faransai sun mahi turawan faransa iya faransai amma har yanzu ba su kera mana komai ba har waɗanda sun in wani literature ya karatu kana ita literature karatu da wanda ya karanta math da wanda ya karanta physics da wanda ya karanta shimi har yanzu ba su kera mana komai ba nan zamanin wuri guda to ya aka yi haka saboda an nuna maka yare shine ilimi shi ko ilimi daban yare daban shi ilimi ka san in an hada kaza da kaza zai bada kaza ko da ka yi amfani da yare ko baka yi amfani da yare ba sai ka kera muna da yanzu makera nan masu yi muna kaluma da kaza da kaza da kaza wace lakwar sun kaje sun kai muna da masu yi muna dumki a nan dunka muna sutura da wani yare ne suke yin suke yin dumki a hada muna shi da faransai na suka yin dumki ko da ingilishi ko da shinuwanci ko da yaren japan ko ko da wani yare a shi ilimi kokolwa ce ke samun shi ta san in an ka hada kaza da kaza za su ba da kaza kenan yaren da za a isar da ilimi don a gane shi daban shi ko ilimin daban amma shine har yanzu an kiyar da al'umma ta gane wannan sai a nuna maka in ka iya faransai to kai kai ne mutum kai kai ne adda ilimi kai ko ba ilimin ne gare ka a turanci na ka shi turanci yare na kuma kamar yaren kowa shiki amma ilimin shi an boye shi kuma an samu ka'idodin shi wato code code sai kare alike an kawo x da y an watsa sai ka ɓace cikin x da y ka shekara nawa baka gane ina ne ilimin ya sama gaba ba saboda akwai dokokin da ake son a ja ka sai kayi nisa ka shekara talatin baka gane komi ba shi yasa ma cana yanzu suka cewa ba su yadda ba da karatu a cikin aji mai yawa za a yi karatu na wata uku za a yi aiki na wata shidda domin ilimi wajen aiki ne ake gane shi da kyau shi yasa karatun ba zai wuce nota uku ba a yanzu mu kuma ta karatun zaka yi sai ka zan professor amma har yanzu baka iya komi ba cikin ilimin kafin ka zo wajen laboratoire ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza a'a an koya maka yaren na dan saboda ka iya yaren su dan saboda kai musu biyayya dan ka zamanto gurbatacce a cikin al'ummarka dan saboda in sun yi na'ura da yaren su ka san yadda ake gudanar da ita amma ba wai kai ka iya kira ma kanka ba ko ko ka iya yin wani abu a ciki to ga dukkan alamu lokaci ya zo sai mu zo a da abin nan namu na ƙarshe insha Allah ta'ala bayan in an jima na'am na'am yan uwa kenan a nan zamu bar ku lokaci ya kusanto sai in an jima insha Allah ta'ala zamu zo mu karasar da abin da ya mu da saura cikin wannan darasi namu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته